هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم شيني الله wanda babu abin bauta mawa da gaskiya sai shi masanin abin da yake ɓoye da abin da yake bayyane babu abin da yake ɓuya gare shi daga cikin haka kuma mai rahama a duniya da lahira mai jin kai a cikinsu rahamarsa ta yalwaci dukkan talikai